rana ce wadda tana da matukar muhimmanci saboda rana ce da ake kokarin a ga an wayar da kan mutane akan ya kwakwalwa take aikinta menene yake damun kwakwalwa wanda yakan iya janyo mata matsaloli sannan aka kuma an yi maganin matsalolin da suke sa kwakwalwa ya zama ta tabarbare. zaburar da mutane a fahimtar da su wani abubuwa ne za su dinga yi domin ya zama cewar sun kare mutunci da kuma lafiyar kwakwalwarsu tunda mun san ita kwakwalwa ita ce wato bangare na jiki wanda yake lura da duk wasu ayyuka da ake jikin yake yin su da kuma lafiyar jiki da kuma abubuwa na yau da kullum na walwala. Mutum yana iya gane cewar ba shi da matsalar lafiyar kwakwalwa idan ya zama na cewar mutum yana wato zama lafiya ta wajen harkar tunaninsa yana tafiya daidai ya zama na cewar kuma baya samun gurɓacewar tunani da kuma wato yin wasu abubuwa waɗanda suke za su kautar da mutum daga zama mutum hanyoyin da za a bi a ga an rage yawan waɗanda suke da matsalar wato lafiyar kwakwalwa a Najeriya ba zai wuce abin da ake a duniya gaba ɗaya ba Shin na farko dai wannan rana tana daga ciki wanda ya kamata ba kawai wannan rana ya kamata amfani da ita ba wato a sa ɗan ba a wannan yaƙi da ƙoƙarin wayar da hankalin mutane da kuma wato wayar da kansu a kan fahimtar ya kwakwalwa take aiki yadda aikinta zai zama na cewar ya tafi daidai ta wajen daidaituwar samun bacci cikakke ko samun bacci yalwatacce na yadda shekarun mutum suka dace da shi kamar misali a matsayin wanda yake babba ya zama na zai iya samun bacci na awa takwas a kullum domin kwakwalwarsa ta huta sannan ya zama na cewar mutane abubuwa waɗanda suke na shaye-shaye a kokarin a wayarwa da mutane hankali akan kada su dinga shan abubuwan da za su gurɓata musu da kwakwalwarsu sannan ya zama na a ƙara fahimtar da mutane akan cewar hatta abubuwa da mutane suke ci ko suke sha ko da na abinci ne wanda zai gurbatar da kwakwalwa kada amfani da shi kamar irin shaye-shaye da mutane suke dan su gwa sun sawa kansu wato jikinsu sai ya yi aiki fiye da yadda suke bukata kamar yadda aka sani waɗanda suke tuke-tuke na harkar tukin mota ko tukin mashin da su a daidai sahudun nan da ake faɗa ka ga mutane suna shan wasu abubuwa da ake cewa su gadagi wanda shayi ne da ake haɗawa da wasu sinadarai masu yawa waɗanda suna iya sa mutum ya aiki fiye da yadda ya kamata wanda a ƙarshe kuma sai ka ga mutum cewar abin ya shafi kwakwalwa haka kuma ɗalibai wanda suke makarantu waɗanda suke akan mutum ya karatu kaga cewar ana ta shan abubuwan da za su ƙara sa mutum ya ga ya dagewa yana karatu bai samu ya bacci ba waɗanda da wannan a ƙarshe sai kaga cewar ya ƙara juyar da kwakwalwa da dai sauran irin waɗannan abubuwa so irin waɗannan abubuwa su ne za a yi wajen ƙoƙarin a ga cewar an rage masu wannan matsala sannan kuma gwamnati ya kamata ta tashi wato ta sa dokoki waɗanda za su hana shigo da ƙwayoyi da kuma wato abubuwan da muke cewa substance abuse wato ah, abubuwa na magungunan da ake shan su ba kan ka'ida ba wanda za su sa ya zama na ajiyar da kwakwalwa da kuma dai sauransu to duka waɗannan sai gwamnati ta sa wato tsaro da kuma dokoki waɗanda duk wanda ya zama na cewar ah, an same shi da irin wannan matsaloli ya zama na cewar an yi ƙoƙarin ko a wayar da kai ko a kama mutum don a ga cewa an masa hukuncin da ya dace domin idan ya zamana ba a samu kwakwale masu kyau a cikin al'umma ba da kuma gurbatar da kwakwalen eh, eh, samari da 'yan mata da magidanta to zai zama da cewar za a samu matsala a cikin ƙasa so wannan wasu ne abubuwa da ya kamata gaskiya gwamnati ta ga ta ɗauki matakai masu tsauri a kai musamman masu shigo da wannan miyagun kwayoyi shawara da zan bayar akan wato yadda mutane za su dinga lura da shi ne lallai mutane su dinga kokari su ga suna tambaya ko kuma suna yin tambayoyi ga waɗanda suke wato masana kwakwalwa dinnan wajen a fahimtar da su ya kwakwalwa take aiki sannan kuma yaya menene yake lalata kwakwalwa me yake gurɓata ta na bangaren abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha hatta kuma da muhalli shi kansa ma wato irin musu mutane waɗanda muke Allah ya fahimtar da mu da kwakwalwa take aiki a haɗa ƙarfi da ƙarfe don a ga wato an ceto al'umma domin al'ummar da bata da kwakwalwa mai kyau ko kuma wato kwakwale masu kyau na mutane to lallai ba za a samu ci gaba ba sai dai a dinga samun ci baya